وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora akan darasinmu cikin wannan littafi mai albarka na addabu wa dawa wadda darasinmu na baya mun kwana a ƙarshen darasi na hamsin da bakwai to ina na mutan shi kenan ni dai ana wa hamsin da bakwai na saka to wani ya banna shi na ga inda aka kwana na'am shi ne na hamsin da takwas ɗin to ni hamsin da bakwai na saka to kamar yadda muka karanta cikin fasullan da suka gabata game da al'amuran sabon Allah da kuma ukubobi azabtarwa da sabon Allah ke azabtar da ma'abucinsa Wadda idan da a ce babu wani tanadi na azaba da aka yi wa mai sabon Allah sai fadawa cikin waɗannan masifu a rayuwar duniya to su kaɗai sun kai a ce mutum ya kame gabarin saba ma Allah ɗaya daga cikin abin da muka karanta shine sabon Allah yakan shafe basirar mutum mutum ne mai hankali wadda ya kamata a ce ya san ya kamata ya san ciwon kansa ya san abin da zai amfane shi amma sanadiyar sabon Allah sai ya tabi sai basirar sa ta shafi sai ya zama iya abin da zai dukufa a rayuwa wajen aikatawa shine abin da zai cuce shi iya abin da zai dukufa abin da zai cutar da shi a duniyarsa da lahirarsa saboda kai yau za mu tashi kan darasi na hamsin da takwas ko da tara fasalin yana cewa al-ma'asi tuskitul karamata inda Allah wa inda al-khalqi haka ne ko sabon Allah yana zubar da mutunci da daraja ta bawa a wajen Allah sabon Allah na zubar da daraja da karamar mutum a wajen bayin Allah in dai mutum zai saba ma Allah in dai mutum zai tsunduma cikin sabon Allah ba zai yi kima ba ba zai yi mutunci ba a wajen ubangijinsa kuma ba zai yi mutunci ba a gumbayin Allah jama'a mun fahimta daga ƙarshe malam yake cewa inda wannan illar ita ce kadai illar saba ma Allah to a kanta kawai ya kamata mutum ya guji sabon Allah in dai mutum zai zama ya cakudu da saba ma Allah ƙimarsa darajarsa mutuncinsa zai zube a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala zai zama banza zai zama ba kowa ba a gaba ga Allah kuma zai zama banza zai zama ba kowa ba a gaba ga bayin Allah jama'a mun fahimta? malam ya ce al-ma'asi tuskitul karamata inda Allah ta'ala wa inda al-khalq sabon Allah yana zubar da darajar bawa a wajen Allah kuma na zubar da darajar bawa a wajen bayin Allah wa min uqubatiha malam ce yana daga cikin uqubobi masifu na sabon Allah suqutul jahi wal manzilati wal karamati inda Allah wa inda Shi shine faɗuwan daraja da matsayi da mutunci da karamci na bawa a wajen Allah wa inda khalqihi da kuma wajen su bayin Allah daga lokacin da mutum yace zai zan fajiri daga lokacin da mutum yace zai zan fasiki daga lokacin da mutum yace zai kafirce ma Allah zai juya baya ma Allah to darajarsa mutuncinsa kimarsa ya zube a gaba ga ubangijinsa sannan kuma ya zube a gaba ga bayin Allah kasan iblis iblis wannan iblis shedan shedan shedan shedan kima da daraja ya samu a wajen Allah iblis ba mala'ika ba ne ba kuma mutum ba ne aljani ne aljani ne jinsi ne na jinnu illa iblisa kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi Allah ya ce jinnu ne da ubangiji ya tashi mutunta shi da karrama shi da ya daga darajarsa bai ce mishi ka zama wani babba a cikin mutane ba bai ce mishi ka zama babba a cikin aljanu 'yan uwanka ba da ya daga shi sai ya kai shi cikin mala'iku an kimanta shi ko ba a kimanta shi a cikin mala'iku ubangiji ya sa shi da umarni da hani da ake ba wa mala'iku tare ake ba su da iblis jama'a Allah ya mishi goma ta arziki ko bai mishi ba da laifi Allah sai fi da shi a cikinsu ya tsine mishi ya kore shi sannan kuma aka ba ma kowa dama ma zai iya tsine mishi daga lokacin da zaka ka ca kudu da sabon Allah to daga lokacin ka ja kanka layi a wajen ubangijinka to wannan rashin kima da rashin mutunci da ka jama kanka a wajen ubangijinka kuma sannu-sannu sai ya sauko zuwa ga bayin Allah malam ya ce fa'inna akramal halki inda Allahi atqakum mafi karamcin mutane a wajen Allah shine mafi jin tsoron Allah mafi kiyaye dokokin Allah a dukkan tsakaninmu wa ya fi kowa kusa da Allah wa ya fi matsayi a wajen Allah wa ya fi mutunci da kima a gun Allah Allah a ƙor'ani ya ce wadda ya fi tsoro na ya fi kiyaye dokoki na inna akramakum inda layi a mutum na samun matsayi ne a gun Allah ta hanyar kiyaye dokokin Allah ta hanyar tsoron Allah Allah ya ce ya bari ya bari Allah ya yi umarni a yi yayi Allah ya ce a bari ya bari gwargwadon yadda mutum ya tsayi wajen ɗa'a ma Allah to gwargwadon yadda zai samu matsayi a wajen Allah wata rana wani ya zo ya tambayi Abdullahi dan Abbas ya ce mishi Allah gafarta malam ni yaya zan yi na gane Allah ya damu da ni ko bai damu da ni ba yace mishi ai ba tambayar ma da tafi wannan sauki kawai ka je ka duba kai yaya ka damu da Allah domin ka'idar Allah faskuruni azkurukum Allah ce ku ambace ni na ambace ku ku yi ni Allah ce sai na yi ku waɗansu can da Allah ya ba da labarin sai ce nasullaha ta nasiyahum Allah ce sun share ni Allah ce nima sai na share su gwargwadon yadda ka damu da ubangijinka haka ubangiji ya damu da kai amma shi na shi kuma wala zikirun layi akbar shi damuwa da kai kula da zai baka ƙara maka daraja da zai ya fi yadda kai ka damu da shi jama'a mun fahimta to yadda kaga ga baka damu da Allah ba yadda ka ga al'amarin Allah bai dame ka ba haka kake banza a wajensa sallah ba ta dame ka ba ibada bai dame ka ba ba wani abu na addini da ya dame ka kyautatuwar aƙidarka ba ta dame ka ba tafiya akan doron nagartaccen manhaji bai dame ka ba alƙur'ani bai dame ka ba haka kake kai ma banza a wajen ubangiji jama'a mun fahimta fadkuruni azkurku Allah yake ku ambace ni na ambace ku ashe in baka ambace shi ba babu ruwan sadaka fa inna akramal khalqi inda Allah atqahum mafi karamcin bayi a wajen Allah shine mafi tsoron Allah saboda ka duk mu kai mu kawo Wani ne yafi daraja Wani ne yafi matsayi Wani ne yafi kaza wanda yafi tsare dokokin Allah man sagir yafi matsayi a wajen Allah wa aqrabahum minhu manzilatan atwaquhum la wadda yafi kusanci a wajen Allah shine wanda yake da'a zuwa ga Allah Allah da yi magana akan Annabi Dawud sai ce wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab yana da matsayi na kusanci abunmu Allah ya ce kuma yana da kyakkyawar makoma Annabi Dawud Annabi Dawud Annabi ya ce in za ku yi sallah ku yi irin ta annabi dawud kiyamun layi idan azumi da ku yi ku yi irin ta annabi dawud ka san shi tun lokacin da aka fito da tsatson tsatson annabi adam annabi adam ya ga wani yana kyalli yana sheki a cikin zurriyar ya ce allah ni wancan wane ne aka ce wani ne cikin 'ya'yanka ana cin shi dawud annabi dawud kenan sai da ya ɗauki waɗansu shekarun sai ce Allah a ƙara ma Dawud daga cikin ‘ya'yana waɗannan shekarun ran da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ran shi ya ce Allah ni fa shekara kaza aka bani sai aika ba ma da kaza a ciki wani azumi ne ya fi kyau da burkewa abin Allah annabi ya ce azumin annabi Dawud sana'a da mutum zai don cin abinci ayyul kasbi atyabu indallah wace sana'a ta fi tsarki da dace a gun Allah annabi ya ce amalur rajulu biyadi sana'ar hannu fa inna nabiyallahi dawud kana ya'kulu min amali yadi annabi dawud annabi ya ce saboda da aikin hannu yake cin abinci shi aikin hannu in ka iya sana'arka ko gudun hijira ka tafi Allah ya sauwake ka tafi da sana'a? yau abinda mutane ba su soke. abinda mutane ba su kenan kowa damuwansa aiki kowa damuwansa aikin gwamnati kowa damuwansa aikin gwamnati ba wadda zai je ya koyi wata sana'a wadda zai iya dogaro da ita wajen tsare mutuncinsa saboda ka yanzu an ɗauki sana'a ma na wadda ba shi da galifu ne an ɗauki sana'a ma na wadda ba shi da galifu ne Zama abin fahimta to annabi Dawud alaihi salatu yi kana akulu min amali yadihi da aikin hannunsa yake cin abinci to sai Allah yake wa inna lahu na la zulfa wa husna ma'a yana da kusanci a wajenmu, mu saboda haka malam yace wa aqrabahum minhu manzilatan aqwahum lahu wanda yake kusanci zuwa ga Allah shine wadda ya fi da'a ma Allah wadda ya fi da'a ma Allah jama'a muna jin yadda ake samun matsayi ko wa ala qadri ta'atil abdi lahu gurgudon da'an bawa ma Allah takunu manzilatuhu indahu to haka matsayinsa zai kasance a wajen Allah wannan kuma doctor ko mu ne gaskiyar magana kenan ko da 'ya'yanka ne wadda ka haife su gwargwadon wanda zai tsaya ya maka da'a ya maka biyayya gwargwadon yadda zaka dinga jansa a kusa da kai wanda zai saba maka ba zai maka biyayya ba ba zai maka za ba sai ka ga baka jin daɗin hulɗa da shi so da gwargwadon ɗa'arka zuwa gwargwadon ɗa'ar bawa zuwa ga ubangiji gwargwadon kusancin bawa da ubangijinsa fa'iza a sahu to daga lokacin da bawa ya saɓe shi ya saɓe ubangiji wa khalafa amrahu ya saba umarnin ubangiji sakafa min ainihi sai kimarsa ta faɗi a idon ubangiji darajarsa sai ta faɗi a gaba ga Allah daga lokacin da ya ce kai kace ba da kai ba ka zauna kace ba ka zauna ba to kimarka darajarka sai ta faɗi abun Allah fa asqatahu min qulubi ibadihi sai kuma Allah ya kada wannan mutuncin kan da kimar kan a idon bayinsa Allah ya kifir ya bar mai saba mishi kuma ya yi kima a idon bayin Allah jama'a mun fahimta za ka yi kima ne a gun bayin Allah gwargwadon yadda ka bi ubangijinsu amma in ka ki ka bi ubangijinsu to ƙarya ne shi kuma ya barka bayinsa su kimanta ka malam yace wa idza lam yabqa lahu jahun inda al to daga lokacin da aka wayi gari ba shi da wata daraja a wajen bayin Allah wa hana alaihim ya zama banza a wajensu, su amaluhu ala hasbi zalika to sai su mishi mu'amala gwargwadon wannan faduwar mutuncinsa jama'a mun fahimta saboda haka da haka da haka da haka da su mu'amalance shi duk abin da ka tara mun karanta a baya in kana hawa alfadari saboda kasaita kana yawo a kansa wannan ba zai sa kai kima abin bayin Allah ba shefara ga duk yadda mutum ya yi kima in a ofis ne sai ka samu kimar ba tashi ba ce ta kujerar ce duk ran da ba kujerar babu wannan kimar shi idan bai gane ba sai ya ɗauka shi ne yalla boy din bai san kujerar ce yalla boy ba idan ya gagara ganewa ana yalla boy yalla boy sai ya gagara gane kudin san shi ne yalla boy ba shi ba da garan da ba kudin sai ya rasa ina wancan yalla boy din gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne to kima ka neme shi mutunci ka neme shi mutunci kar a ce wata kujera ce mai mutuncin don kana kanta ran da ba kujerar babu mutunci ka rayu da mutunci ko baka da kudin kashewa ka nemi mutunci ko baka da sisi fa'asha bainahum sai ya dawo yana rayuwa a tsakanin bayin Allah aswa a aishin mafi munin rayuwa me yasa saboda ba shi da kima ba shi da mutunci ba shi da daraja a tsakanin bayin Allah me ya haifar da haka rashin kimarsa a wajen Allah Allahu akbar kamilar zikir sai ya zama shafaffen ambato ambatonsa ya shafi ba shi da wani labari ba shi da wani ambato na alkhairi saki dalkadar mai rushashen daraja mai rushashen kima zariyar hal mai mummunan hali ma'ana halinsa ya zama mummunan al'amari wadda bai zama abin ambato cikin alkhairi ba lahur matala zai zama bayi da wani hurumi bayi da wata kima bayi da wata daraja a cikin rayuwa wala farha lahu wala surur babu farin ciki a tattare da shi me ya gani shi shine wannan abun abinda mutane ba su gane ba shi sabon Allah in da ka sabi Allah domin mutanenmu sun fi damuwa da kar mutane su san mummunan halinsu akan ubangiji ya san halinsu yastafuna minan nasu wala yastafuna min Allah Allah ya ce damuwarsu kar mutane su san halinsu Allah ya ce amma ni ba su damu kar in san halinsu to idan mutum ya fada cikin sabon Allah shi sabon Allah ne yake da shi'unci. yake da sharri zai bibi ma'abucin sabon duk inda ya shiga mutane sun sani mutane ba sani ba wannan duk wata harka ce da ta shafe ka amma abinda ka lakuto shi zai bi ka abinda ka lakuto shi zai bi ka shi laifi shi laifi banda tuba da gifari duk duniya ba wanda ya isa ya baka kariya daga sharrin laifinka duk lokacin da ka saba ma Allah to wannan sakon akwai bashi na walakanta a kanka matukar baka gaggauta tuba da komawa zuwa ga Allah duk abinda ka shuka shi zaka girba wa mai ya amal miskala zarrafin khairan yara wa mai ya amal miskala zarrafin sharran yara duk abinda za mu aikata duk za mu aikata duk za mu aikata wannan aikin yana da sakamako mai kyau ne ko mai muni yana da sakamako mai kyau ne ko mai muni ne kamar gaskiya ce ita ba ta da bukatan ka fito da ita in ka fito da ita ka taimaki kanka in ka faɗi gaskiya ka taimaki kanka amma dai wai don ka ƙi ka fito da gaskiya ba zai hana gaskiya ta fito ba kai baka isa ka danne ta ka murkushe ta a ce yau ka murkushe gaskiya ba ba zai yiwu ba to adon da za ka yi makanka shine taimaka wajen fitowarta lokacin da Allah zai taimaki gaskiyar sai ya haɗa da wadda yake tare da gaskiya sai ya taimake ku haka lokacin da kuma kake kokarin ka taimaki ƙarya kana bata lokacin ka ne innal batila kana zahuka rugujajjiya ce to duk lokacin da Allah ya zo ruguza ƙaryar ya zo ruguza ɓarnar, zai ruguza tare da wadda ya same su da ne. jama'a mun fahimta yanzu duk mutanen da kake ji a ce a wane munafiki ne wane makaryaci ne kai ka san wane makaryaci ne ka dauka shi yake bin anguwa yake cewa mutane ni makaryaci ne ina gano shi kuka yi to kai ka dauka kai ba za a gano ka ba ai ba wanda zai mu cikin mutanen ta ni mabulmaci ne ni makaryaci ne ni maciyin amana ne amma duk yadda kai in ba tuba kai ba wannan kimar sai ta zube wannan mutuncin sai ya zo saboda ka maganin maganin maganin wayo Allah shine da'a ma Allah malam yace fa inna kumula zikri lalacewan ambato a ce mutum ba za a ambace shi da ambato na alkhairi ba in za a yi maganarsa magana ne mai shataccen albarka wasu kotar kadar faduwar mutunci da daraja a ce kima ta zube waljaji da matsayi da daraja jalibu kulla hammin gammin wa hammin wa hazanin to wannan yana jawo kowane irin bakin ciki da damuwa da suka yi ibn lukai ne ce algam shi ne bakin cikin da yanzu mutum ke ciki walham shine damuwa da takaicin da mutum yake harare a nan gaba wa hazan shine wanda ya wuce a baya a ce akwai wani bakin ciki da takaici wanda ya taba faruwa a baya wadda duk lokacin da ka tuna zai daga ma hankali alhazan kenan alhammu shine damuwan da kake tunanin me zai kasance gobe wani abu ne kai hasashen faruwarsa shi shine wadda kuma kake cikin nuku to duka sabon Allah yana jefa mutum a cikin waɗannan ababa yana jawo wa mutum faɗawa cikin wannan bakin ciki da takaici da damuwa wadda banda Allah ba wadda ya san iyakacin makurarsa malam ya ce wala surura ma'ahu zai zan babu farin ciki tattare da shi wala farha babu jin daɗi ba farin ciki ba nishaɗi wa aina hadal alam malin yace to ina wannan raɗaɗin min lazzatil ma'asiya in an haɗa shi da daɗin sabon Allah malin ce za su haɗu ba za su haɗu ba laula sukuru shawa. malam ya ce in ba dun magaji magaji na sha'awa ba hankali kawai ya isa ya gano ba zai yi ba aka ce zinaci mutum ya yi ta na iya mintuna ko awori da ya sai ya ji daɗin abin da ya yi amma sanadiyar wannan zinan zai zam duk gari da anguwa bayi da mutunci 'ya'yansa ba su da mutunci kima ya zube daraja ya zube malam ya ce yanzu a haɗa jin daɗin nan da wannan zuban mutuncin abun mai hankali shi ne yake laura sukuru shawa magagi ne kawai bai tunanin yanzu ke bantan da zai yi da matan nan ko kaza wannan maganan na fallasa har yarsa da take gidan miji ko yarsa ko kanwarsa ko kishiya ce ta mata magana ba za ta tanka ba saboda ubanta ko wanta ko kaninta ya yi abin kunya wannan dan jin daɗin sai ya ɗauke shi sai ya je ya faɗa cikin sabon Allah daga wannan abun ya faru shikenan shikenan mashin ne zai gani a waje simba ne na wani yana fako ya dauka yana fako ya dauka daga inda aka kama shi da wannan mashin din daga inda aka kama shi da wannan mashin din inda an mishi baiko da wata sai a ce an fara ka gwada jin daɗin da zai yi da wannan kuɗin mashin ɗin da baƙin cikin da mahaifiyarsa za ta ninnika bakin cikin da mahaifinsa zai ninnika bakin cikin da masoyansa za su sha yadda zai rayu a cikin mutane ya yi daidai da dubu ɗari da kashe dubu ɗari ba zai yiwu ba mana yake to magaji ne idan ya taso wa ma'abucin shi sai ya rufe mishi kowace irin basira har sai ya je ya afka kuma shi kenan abin da zai biyo baya sai ya yi ta biyo baya Wa min نعم نعم ومن أعظم نعم الله على العبد daga cikin mafiya girman ni'imar Allah akan bawa ni'imar Allah akan bawa daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah zai maka an yarfa alahu bainal alamin zikrahu ya daga ambatonka da mutunci da alkhairi a tsakanin bayin Allah a ce in da a yi ka alkhairi da ana zaton kai mai gaskiya ne ana kyautata maka yana daga cikin ni'ima ta Allah da zai maka a rayuwa shine a ce kai ambaton ka ambato ne na alkhairi wanda yake fatar haka ya je ya fada cikin abin da zai zubar da wannan sunan yawwa wauta ne wauta ne sabon Allah ba wani daɗi ba wani abin burgewa a cikin kawai shaidan in yayi galaba akan mutum yayi galaba akan mutum saboda haka malam yace wa min a'zami ni'amallahi alal abdi yana daga cikin ni'amillahi alal abdi yana daga cikin mafiya girman ni'imomin Allah akan bawa an yarfa alahu bainal alamin zikra Allah ya ɗaukaka ambatonsa a tsakanin bayin Allah wa yi kadara ya daga darajarsa wani haza khassa an biya abu wa rusula saboda haka Allah ya keɓance annabawansa da manzanninsa min zalika da haka bi ma laisa da irin wadda babu ga wani ba wani ambato na alkhairi yabo da faɗan alkhairi akan wani da ya kai yadda ake ambato akan annabawan Allah da manzannin Allah ka duba suratul safat duk annabin da Allah ya kawo shi sai ce wa tarakna alaihi bil akhirin Allah ya ce mun bar mishi kalmomi na alkhairi yabo na alkhairi har ƙarshen duniya ba za a zo ambaci wani annabi a ce maka a'a mai wadari ne ambaci wani annabi a ce maka da barawo ne ambaci wani annabi a ce maka kaza bane duk yadda za a ambaci annabi sai dai ka ji kalmar alkhairi malam ya ce kama kada ta'ala kamar yadda Allah ya ce wadkur ibadana Ibrahim wa isaka wa yaquba ulil aidi wal absar Allah ya ce ka ambata bayina ka ambaci labarin bayina annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub ulil aidi ma'abuta himma da naci wajen bautan Allah wal absar da kuma basira a cikin addini inna akhlasnahum bi khalisatin Allah ya ce mun keɓance su da wata keɓantacciyar al'amari zikirar dar shine tuna gidan lahirarsu a wani fassara zikirar dar shine ambaton da za a musu a nan gidan duniya na alkai inna akhlasnahum bi khalisatin zikirar dar ai kassasnahum bi qissisa mun keɓance su da wani keɓantaccen al'amari wa huwa zikirul jamil shine ambato mai kyau allazi na bihi fi hadhihi dar shine wanda za a dinga ambaton su da shi a nan gidan duniya wa huwa lisanu sidq shine harshe na gaskiya yabo na alkhairi in da a faɗi magana a kansu za a faɗi magana ne na alkhairi allazi sa'alahu ibrahim khalil alaihi salatu wassalam wadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya roka hay su kaya lokacin da yace waja'alli lisana sidikin fil akhirin yace ya allah ka sanya harshe na yabon alkhairi a kaina a bayan rayuwata yace Allah daga cikin abin da nake roƙa a gunka ka sanya duk harshen da zai yi magana a kaina ya zama yabo ne na alkhairi ga duk wanda za su zo a bayan rayuwa shi ne ma'anan wa'ata yana hufi duniya hasana wa inna hufin akirati lamina salihin Allah ta mun ba shi kyakkyawan sakamako a duniya wa qala subhanahu wa ta'ala anhu wa an ubangiji yace game da annabi ibrahim da kuma ƴaƴansa wa wahabna lahum min rahmatina Allah yace kuma mun ba su daga rahamar mu wa ja'alna lahum lisana lisana sidqin aliyya mun ba su harshe na gaskiya maɗaukaki na yabon alkhairi akan su har ƙarshen duniya Allah ya karba wa qala nabihi sallallahu alaihi sallam. Allah ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rafa'ana laka zikraka mun daga ambatanka. ko arne ne kace mishi annabi Muhammadu ba zai ce wanne ba ya san shi Allah ce mun ɗaukaka ambatonka to ya zam bawa ya samu ambato na alkhairi a rayuwa to ashe kaga duk wanda zai tsunduma cikin sabon Allah wannan ni'iman yake so ya gusar da ita da kansa fa asbabur rusul waɗanda suke mabiya manzanni lahum nasibun min zalika to su ma suna da kasonsu na ɗaukakar ambaton alkhairi a kansu bi hasbi miratihim min ta'atihim wa mutaba'atihim gwargwadon abin da suka gada daga wajen annabawan na yi musu biyayya da kuma bin su sau da kafa kenan waɗannan annabawa da ubangiji ya gadar musu da ambato na alkhairi a bayansu to waɗanda suka bi waɗannan manzannin su ma suna da kaso na ambaton alkhairi gwargwadon yadda suka yi koyi da waɗancan annabawa da suke da ambaton alkhairi jama'a mun fahimta wa kullu man kalafahum haka nan duk wanda ya saba musu duk wanda ya saba musu fa innahu ba'idun an zalika to shi ma yana nesa daga ambaton alkhairi bi hasbi mukhalafatihim wa ma'asiyatihim gurgudun yadda ya saba musu ya kiye musu biyayya ashe kenan gurgudun yadda zaka bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ka bi dokokin Allah za ka bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam darajar ka da ka da mutuncinka gurgudun yadda za ka saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to gurgudun yadda za ka zubar da ka jama'a mun fahimta su abu jahali abu lahabi da dukkan waɗanda suka yi tawaye ba ku ga irin yadda tarihinsu ya ɓaci ba su abubakar umar usman aliyu da dukkan sauran sahabbai da suka yi biyayya ba ku ga yadda kimarsu ya tashi ba ma'aunin kenan mana kai ma idan ka ɗauki hanya kai biyayya sau da ƙafa gwargwadon biyayyarka wallahi gwargwadon darajarka gwargwadon saɓawarka ma wannan hanyar gwargwadon lalacewarka fasali na gaba almasiyatu matalabatun lizzam sabon Allah daga cikin ukubar da take ma bawa shine jawo mishi fadawa cikin zargi jama'a mun fahimta ya dawo wani irin mutum wadda ba a yadda da shi ba ba a yadda da shi ba yana daga cikin illar saƙon Allah shine jawo mutum tuhuma da zargi yadda zai zama al'umma sun iya da kaifir sun iyadda da kai wa min uqubatiha yana daga cikin ukubobi na saba ma Allah annaha taslubu sahibaha asma al-madhi wa sharfi sabon Allah yakan tube ma ma'abucinsa ma'ana yakan tube wa mai sabon Allah asma al-madhi wa sharfi suna na yabo da daukaka duk wani suna da in an faɗa suna ne na arziki to in dai ka kulla da sabon Allah duk sai ka rasa waɗannan sunaye in an yi magana cin a ce wannan manemin matan wannan azzalimin wannan kaza sannu sannu kana shiga cikin sabon Allah duk wani suna da in an faɗa nagartaccen suna ne wallahi sai ka rasa shi sai ka rasa shi malam ya ce an na hata su dubu sahiba ha asma almasi wa shari sabon Allah yakan tuɓe wa ma'abucinsa shi mai sabon Allah kenan sunaye na yabo da ɗaukaka wata suru asma azzamni wa sagar sai ta tufatar da shi tufa irin na zargi da kaskanci fataslubuhu ismal mu'min za ka kwaɓe mishi rigar mu'min walbar mai ɗa'a mai kyautata biyayyarsa ga Allah almuhsin mai kyautatawa muttaki mai biyayya ma Allah mai tsoron Allah walmudi mai ɗa'a ma Allah Walmunif mai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah walwali majibanci mataimaki abin ƙauna innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu duk zai tuɓe ma kansa wannan riguna walwala mai tsantsi wasalih salihi wal'abid mai bauta ma ubangiji walkha'ib mai tsoron ubangiji al'awaf mai yawan mai da al'amarin shi zuwa ga Allah wasayi na kwarai nagartacce tsabtatacce wal mardi yardajje wa nahawiha duk irin waɗannan sunaye da za a ce a wani mutumin kirki ne a wani ai babu wani abu inda kai ka yi hulɗar shi babu wani damuwa yana da amana wani ai kaza ne duk waɗannan sunayen wannan sabon Allah ya ta tube su eh shi yana yi bi ankara ba yana yi bi ankara ba ta tube wannan rigan ta tube wannan rigan ta tube wannan rigan duk duka sai ta tsiraitar da shi gabarin kowane suna ko sifa na alkhairi wa taksuru ismal fajir sai ta sa mai riga na fajiri na fajirci mai sabon Allah wal mukhali mai saba ma dokokin Allah wal musi mai munana aiki wal mufsid mabarnaci khabith gurbatacce maskuf wadda aka yi fushi da shi azzani ko mazinaci wasari ko barawo walkatil ko ɗan kisan kai walkazib ko kuma makaryaci walka'in ko mahaƙinci wallubi ko dan luwadi wakafi'ir rahim ko mai yanke zumunci walgadir ko mayaudari wa amsaliha da makamantan irin waɗannan sunayen sai kaga sannu sannu ɗaya daga cikin sunayen nan ya haura kansa haka ne sabon Allah fa bai yi bane bai yi bane kar ka dauka wai in zaka yi laifi kar ka dinga kawo shi wai maganar lahira ne a duniya ma ba da ka yi kima ba a duniya ma ba da ka yi kima ba a duniya a gaba gabayin Allah ba da ka yi kima ba to wannan kiman yakan fara zubewa ne daga wajen ubangijinka sannan sai ya dawo zuwa gabayin Allah duk su auna, su hamana da duk waɗanda kake jin kistoshin sunan, laifi suka yi ya haifar musu da wannan musibu duk wanda ka ji wani tarnaki ya dabaibaye shi ya addabe shi laifi ne laifi ne saboda ka sabon Allah ɗaya daga cikin illar da zai ma ma'abocinsa shine barar mishi da dukkan wani suna na alkhairi malam yace fa asma'ul fusuq duk waɗannan da muka ambata sunaye ne na fasikanci wa bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman tir da sunan fasikanci bayan na imani sunan fasikanci wani ma ya jefe ka da shi sakon Allah ne balle kuma kai ka dama kanka sunan da kanka wani ma ya raɗa maka sabon Allah ne to yana ce kuma kai ne ka samar ma kanka da wannan sifa ko wannan suna alladhi yujibu ghadab ad-dayyan wadda dukkan waɗannan laifuffuka yana wajabtar da fushin mai hisabi ba shi bane ubangiji wadda zai yi sakamako ma kowa akan aikinsa to waɗannan laifuffukan suna haifar da fushin Allah akan bawa wa dukulan niran da kuma shiga wuta wa aishal khizi wal hawan da rayuwa ta kaskanci da walakanci wa tilka asma'u waɗancan kuma sunaye da muka ambata na farko irin mu'min albar muhsin muttaki mutsi munif, wali wa tilka asma'un tujibu riba ar-rahman su kuma suna wajabtar da yardan Allah mai rahama in ne ci imani kyautatawa ihsani waɗannan ayyukan alkhairin to waɗannan ayyuka da kalazinta kadimanta su kuma za su sa Allah ya yarda da Allah ba yana yarda ba ne a bisa kabila a cewa da yarensa kaza wannan duk ko ta shafa Allah ya ce lita arafu ko yawa saboda ka san ga inda na fito ga yadda za a yi zumunci wannan shine shi Allah bai da kyau da wannan yarensa kaza wannan kaza wannan daga wani gida ya fito wannan daga a waye yi da'a waye bai yi da'a ba idan baka yi da'a ba ko daga gidan annabawa ka fito ka fadi idan ka yi ɗa'a ko daga gidan kafirci ka fito kaci waye ya bi Allah waye bi Allah waye ya bi Allah waye bi Allah ba saboda ka waɗannan sunaye tsayuwa akan ayyukan da suke tabbatar da waɗancan sunaye da muka ambata malam ya ce tujibu riba rahman suna wajabtar da yardan Allah mai rahama sai Allah ya yarda da mutum wa dukul sai ya samu shiga aljanna wa tujibu sharfal musamman sannan yana wajabtar da ɗaukakar me wannan ambaton me wannan suna jama'a mun fahimta yadda in mutum ya zama barawo ko mazinaci ko fasiki ko wani suna daga cikin waɗannan munanan sunan wannan siffanta da aikin da ya samar da sunan yana jawo fushin Allah to haka kuma siffanta da aikin da ke samar da suna na gari yana tabbatar da yardan Allah gaba ba malam yace ce wato sharaf al musamma biya sannan yana wajabtar da ɗaukakar wadda aka ambace shi da wannan suna ala sa'iri anwar insan akan dukkan sauran sauran nau'ukan mutane saboda ka mutum sai ya fifita tsakanin yan uwansa saboda siffantansa da ayyukan alkhairi mutum sai ya lalace mafi munin lalacewa tsakanin yan uwansa saboda siffanta da aikin lalatu da yi malam yace falau lam yakun fi uqubatil ma'asiya illa istiqaqu tilkal asma wa mujibatiha inda a ce babu wani ukuba wani horo akan sabon Allah sai kawai cancantar waɗannan sunaye da abinda zai wajabtar da zai wajaba akan ma'abucin sunan lakanatul fil akali nahin anha malam yace to da hankali ya kamata ya hana ma'abucin laifin aikata laifin jama'a mun fahimta wai inda a ce babu wani abu a cikin ukubar duk laifukan da muka ambata sata ne kisan kai ne zina ne fajirci ne da duk waɗannan sunaye da muka ambata in mutum ya aikata malam ya ce inda a ce ba wani ukuba da Allah zai mishi sai kawai wannan sunan da za a kira shi da shi a dinga ce mishi barawo a ce ba wani ukuba da za a mishi sai kawai a dinga cewa ai wane manemin mata ne ba wani hukuma da za a mishi sai abinda sunan zai wajabtar ubangijinsa zai yi fushi da shi jama'a mun fahimta to a ce ba da a mishi komai ba mala ce mai hankali ya kamata hankalinsa ya hana shi aikata wannan laifi ya kamata a ce hankalinsa ya hana shi aikata wannan in iya ukubar saƙon Allah shine zuban mutunci a ce ba da a sa mutum a wuta ba ba za a mai azaban kabari ba iya ukubar saƙon Allah shi ne za ka yi yawo a cikin mutane ba ka da mutunci ba ka da kima ‘ya'yanka ba su da kima ‘yan uwanka ba su da kima jama'arka masoyanka suna cikin bakin ciki da ta takaici in wannan shi ne kaɗai ukubar kuma ubangijinka zai yi fushi da kai Ya ce ya kamata mai hankali hankalinsa ya hana shi e duk waɗannan abubuwan da kake yi kana da 'yan 'ya'yanka kuna wasa kuna dariya kuna kaza kuna kaza wallahi akwai abin da za ka je ka yi wa'annan yaran daga nan zuwa shekara goma ko bacci wallahi ba za su yi a daɗin rai ba za su yi a daɗin rai ba idan ka zama kuma nagari nagartacce to ɗan abokinka ma zai ce ai babana abokinsa saboda aikin alkhairi malam yace walau lam yakun fi sawabi ba'a illa kuma a ce babu wani abu da za a ba wa mutum a sakamako na biyayya ma Allah illa alfawzu bi tilkal asma sai rabautuwa da waɗannan sunaye mu'mini salihi mai biyayya da dukkan sunayen da muka ambata a ce in mutum ya yi ɗa'a ba wani abu da za a bashi sai dai ya cancanci waɗannan nagartattun sunaye wa mujibatiha da kuma ababen da suke wajabtarwa na yardan Allah lakana fil akali amirun biha to da hankali ya kamata a ce ya yi umarni wa mutum ya yi aiki da wannan abu saboda kullum kullum idan za ka yi daidai ko rashin daidai karka dinga takaita daidai ko rashin daidai din a kanka ka dinga dogon nazari a kan shi idan aikin laifi ne sai aka ce wadda ya yi abu kaza za a mai azaba kaza ka kalli ribar da za ka ci a wajen aikata abin ka kalli kuma hukumar da za ka samu a kan aikata abin jama'a mun fahimta? ita wuta inda za a ma mutum albashi kullum naira miliyan ɗaya kullum naira miliyan ɗaya amma duk ƙarshen wata za a hura wuta ya shiga ya tsaya na minti biyar da zai karbi aikin ba kullum naira miliyan ɗaya amma a ƙarshen wata ne aikin na rana ɗaya kawai za a hura wutar kamar gobara haka ya je ɗan shiga farar ya fito ba mai karɓar aiki to sai kaga sai kaga a ofis a kasuwa mutum ya yi wata harka ta dubu biyar ta dubu biyar wadda dole sai ya shiga wuta kasan ita amana hadisi ne ingantacce amana masu gir a wuta ake jefa ta mutum ya ɗauko ya dawo da ita wani shi wallahi in har ka ci amanar wani ka ci amanar wani in a ce daidai da wannan abun ne ana so ka biya annabi ya ce to a wuta za a je a ajiye abun Allah in ya tambaye ka ina abun wane ko ina amanar al'umma sai ka yi bayanin yadda ta lalace sai a ce maka to ga ta can je ka ɗauko mai kayansa wallahi dole sai babu mai ɗauko maka annabi ya ce idan mutum ya ɗauko amanar ya hauro ya hauro sai ya yi dab sai ta subce sai ta koma sai a ce mishi baka koma ka ɗauko musu kayansu to yanzu ba abin da za ka ci amanin da ka kalla ba ka kalli abin da za ka biya da shi eh a wuta ake ɗauko amana hadisi ne ingantacce a wuta ake ɗauko amana shi yasa ita amana ai ha'inci ne ita ai ba sata bace ka san wautan wadda yake zaluntar jama'a shi yakan ɗauka rashin wayo ne duk wanda kaga ka cuce shi duk wanda kaga ka cuce shi shi yana ma zaton mutumin kirki ne yasa kai ka cuce shi amma duk wanda ya san zaka cuce shi zai baka abin ka abin sa ne very good abinda mutane ba su fahimta ba kenan in ka cuci wani kayi ma kanka duk wanda kaga ka rike mai dukiyarsa to damar da ka samu shine shi ya yadda da kai ba wai wawa bane a'a wannan abin da ya baka yana da ƙani kowa wadda ba zai yadda ya ɗauka ya bashi ba saboda ya san kayansa zai iya lalacewa kai ma da ya baka wannan amanan a tsammaninsa ba za ka cuce shi ba ne ba wai gara ba ne a'a ya kyautata ma zato ne amma in wauta ne ba ta yadda za a yi ka cuce shi saboda ka duk wanda ka ka zalunce shi ya baka kuɗi ka je ka yi estimate za a yi rufi ne za a yi wayarin ne za a gyara mota ne gyaran mashin ne a furnitures ne za ka mai aiki ya yadda da kai ne in ya san a kuɗin da ya baka za ka cuce shi dubu goma zai baka ne to kuma da garin da ka cuce shi ya gane zai sati ka kawo maka ne saboda ka wautan azzalimi shi ne shi yakan ɗauka ya samu banza ne shi kuma bai san yadda da shi da aka yi yake cin rabonsa ba yadda da kai da aka yi da wannan daman ka cuci jama'a saboda haka ranar kiyama za a sa abin a wuta a ce ka je ka ɗauko musu kayansu ka je ka ɗauko musu kayansu ga kayansu ga kayansu ina shi ne wancan ke eh shi ne to shiga ka je ka kawo musu kayansu to abin da za ka kalla shi ne abin da za ka kalla shi ne wannan ɗaukowar da gaske ne ba da wasa ba ne da gaske ne da gaske ne in kuma ka ci amanar wallahi sai ka ɗauko saboda ka sai ka dubi to in ka ci wannan amanan yaya za ka ɗauko ɗin yaya ɗauko wanda haɗarinsa wani daga cikin irin ma'aikatan landin nan sun zo sabi na wani fili shi mai filin sai ya roƙi a ɗan shigo mishi da ɗan wani gefe cikin filinsa sai ma'aikacin ya ce mishi ah, ga abin da yake haƙƙinka za a fitar maka me kuma na shigo da wanda ya ah, zai ɗan ba da wani abu ya ce ah, ba maganan ba da wani abu ba ne ya ce ciniki damu yi don shigo maka da shi ya ce mishi ina kai musulmi ne ya ce eh. ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda ya ci wani fili na wani ko na musulmai daidai da ɗani ɗaya ɗani ɗaya shine daga farkon wannan yatsan zuwa nan wadda bai wuce 6 inci haka ba wadda ya ci ɗani ɗaya na fili ranar alƙiyama zai ɗauko iya inda ya cin tun daga ƙasa ta bakwai ya sauke shi a filin alkiyama ya ce mishi malam maganan nan ka yadda da gaske annabi ya faɗa ya ce yanzu ka yadda idan na ƙara maka wannan abun da ba na kan ba zan ɗauka ranar lahira ya ce e ya ce to ni ma na yadda zan ɗauka amma mu yi cinikin dakon gaskiya ne ko ba gaskiya ba ya ce iya inda zan ƙaran ka kalli wajen kuma daga ƙasa ta bakwai zan ɗauko yace na yi imani zan dauka kai ma yi imani zan zan dauka yace to ba da ka ban wani abu ne mu yi ciniki ni dan kara ni kuma kudin dakon da wahalan ka biya yace mishi ya ustaz haka ne duk wani dil da za a je a yi da kai na fili abinda da ke jiran ku kenan duk wani murɗa murɗa da za a yi na fili abin da ke jiran ku kenan da ku dauka da ku dauka in kaga kuma baka dauka ba ka warware matsalar kafin ka bar duniya in baka dauka ba ka warware matsalar kafin ka bar duniya jama'a mun fahimta saboda aka yi ce walau lam yakun fi fi tsawabi sa'a inda a ce babu wani abu na sakamakon biyayya ma Allah illal fauzu bitilkal asma sai rabautuwa da waɗannan sunaye na arziki wa mujibatiha da kuma ababen da suke wajabtarwa na samun yardan Allah lakana fil aqli amirun biha to da hankali da hankali ya kamata a ce yayi umarni da mutum ya aikata aikin alkai walakin lamani mani alima a'afa Allah sai dai ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar wala mu'ti lima mana kuma ba wanda sai bayar da abin da Allah ya hana ma'ana shari'a tana hannun Allah ne ka san yana daga cikin ni'ima da Allah ya mana da Allah ya rike shari'a a hannunsa da Allah ya rike shari'a a hannunsa idan kana bukatar shari'a yadda muke maganar nan za ka tashi duk rigimar da take kanka tsakaninka da ubangiji kafin a yi sallar isha'i ka warware ta abin da yake bukata abin da yake bukata nadama akan abin da kai kai nadama ka tuɓu kuma ga barin abun ka bari ka bari ka kuma kudurce wannan abun har ƙarshen rayuwarka ba da ka koma ba in ka cika waɗannan ababa guda uku ko shirka da Allah kai Allah ya yafe mata. idan akwai hakkin mutane ka mayar musu da hakkinsu idan ma ba ka da shi ka sanya ya da a yi kuwarware ka sanya da a yi kuwarware to amma dai da jinkirta rigimar zuwa ya kai kwanciyan kabari ai gwanda a warware shi yawwa to matsalar matsalar matsalar ita ce ba wai rigimar da ke kanmu ne za mu yi maganan warwarewa ba wani sabo ma gobe da mu kara ba ku wai mutum na tunanin yanzu abinda yayi ya yi a rayuwa na ba daidai ba yaya za a yi ya warware waɗannan rigingimu sai ka gama sabbi yake karuwa sai ka gama sabbi yake karuwa kuma haɗuwa da Allah gaskiya ne haduwa da Allah gaskiya ne yadda ka san kayi bacci ka tashi haka za ka gan mu dukanmu ga mu kuma a gaban Allah kowa kuma nashi tafi shi haka ne kowa nashi tafi shi mai karatu in yayi aiki da karatu ya fita shi ma in bai yi aiki da karatu ba ta jike mishi wadda ya ji haka ne haka ne abinda Allah ke bukata aiki abinda Allah ke bukata aiki wadda ya ji in ya yi aiki da shi ya fita in bai yi aiki da shi ba ta cike da shi saboda ka in duk duniya da su zama mutane marasa kirki kai karka yadda ka zama mara kirki domin kowa da amma hisabinsa ne ɗaya bayan ɗaya ba da a haɗa ka da ɗanka a muku hisabi ba sai an gama ma wannan ayi ma wannan kuma kowa akan ayyukansa don a mai hisabi abinda ya aikata na alkhairi da na shar na alkhairi ya samu sakamakonsa na sharri a bashi sakamakonsa wala mukarriba lima ba'ada ba wadda ya isa ya kusato da abin da Allah ya nisanta wala mubu'ida liman karraba ba kuma wadda ya isa ya nisantar da wadda Allah ya kusato da shi saboda ka al'amarin duka na Allah ne da shiriya duka gurumi ne na Allah bayarwa hanawa duka hurumi ne na Allah kai abinda ake so ka tsayu ka tsayu ka yi riko da sababi domin wuta da aljanna duka ubangiji ya dora su akan sababi shiga aljannan ba wai tanki-tanki za a yi ba shiga wutan ba tanki-tanki za a yi ba aikinka shi zai zama sanadiyar tafiyarka aljanna aikinka shi zai zama sanadiyar tafiyarka wuta wa man yuhin Allah fa ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya walakantar da shi ya kaskantar da shi bai da wani wanda zai karrama shi inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yake so wannan shine karshen wannan fasali sai mu kwana anan sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك